Hausa Zone TV. Tashar al'umma. abokina yau hmm? kana ganin usman zai ɗauki mataki akan shawarar nan da muka ba shi kuwa abokina ke eh. ai inda usman ne ba da matsala da shi kuma na tabbata daga Allah wannan shawarar da muka gaya masa zai amfani da ita saboda yana matuƙar son ƙanwarsa sosai fa eh, sosai yana son ƙanwarsa gaskiya na ga shi min jajirtacce ne akan ƙanwar wannan tasa amma dai kana ganin ba matsala ba wata matsala na a Usman bai da matsala kuma insha Allah wannan shawarar da muka ba shi ina ganin ita ce daidai kenan ba matsala Allah ya sa ya amfani da haka yanzu dai ina ganin ka gane mu mu dan samu gurasan nan mu dan kama eh, noma eh miki saboda ke da wancan yaran da ina so in gaya miki cewa da kai an zo an gaya irin a halayensa ba na son mu'amala ke ba na son tare ke gaskiya ni ba zan iya rayuwa ba ba ba za ki ka tare da shi kina kallon kina iya cin ba ki ba mu ba waye shi da ki ce ba ki rayuwa shi ba ni gaskiya ba zan rabu da Ahmad ba kai ke ba wanta bane ba dan kana wanta to ka sani kaf cikin makarantar nan babu wanda zai mata wani abu daga masa a fama cikin ina da kai dun banza kai wobi. wofi an buga ma Kabila ke kina kallo akan ki an buga min dubo to zan nuna maka bambancin soyayya wa da kuma soyayya hewar jingo Yeah. gasar so gasar so gasar so gasar so gasar so yawa rana kamar yadda na faɗa miji ba zan iya karɓar aikin nan ba saboda ba a wasa da soyayya kamar ya saboda a gaskiya ba ka da son ahmad kin kamu da son ahmad ba su kamu da son ahmad saboda haka yanzu ahmad na wani ne kaɗan kamar ya kin san da ke faɗa kuma da kaiya ko ke lokaci ne kamar yadda kika jirana ahmad na wani soyayyar Ahmad ta wace soyayya ta soyayyar Ahmad saboda haka ban ya isa ya raba ni da Ahmad ba saboda haka Ahmad na wani ne ni kadai kike isa Ahmad na wani makarantar isa ya da Ahmad Ahmad yana cikin jiki na ne da ne soyayya a san da ta kamu da Ahmad ban ga wanda isa ya bani shi ba saboda haka shi ta rayuwa Ahmad na wuce ne kawai ki zo ki bangata mutane saboda haka ake yi. Hawa ce ban a dalla a gurin me? Kurin banza kurin an din. Kawai ki zo ki bangaje mutane sai ka ce ba ki gani. Ku ke ba kawai ne ce. Kin aikin mu ki ko ki bangaje maka. Gaita kika watsa ta taba. Kurin kurin an din. Kawai kin zo kin One you sir. Fine. Okay, sit down. who can tell us where was where was Silas yesterday? We stop at definition of economic. Mm -hmm. Economic may be defined as design study studying one behavior as a relationship between the art and the scarce. ক্লাব হয়নি Our today is studying human house, life. masuk lain awalnya itu jadi cuma masuk lain cuma masuk lain da ara da ruwa da ara da price da ara da ruwa da position ne

wallahi da kai daga ranar irin ta yau kun tsara shi gwa da cikin lantarki kuna su hutu ba karatu ba wallahi sai na muku hukunci bai da ido ba ku tunani ya ko ba sai yanzu ake zuwa makaranta ba ko ba ke ba kuwa ce ko Oke, samu guri ki zauna. Na monita? Yes, sir. Da kai yau sai yau. sai na ƙara zuwa cikin makarantar da ana su mutu ba karatu ba kai zan fara rubuta na ƙara shigo cikin gidan sunan da ana su mutu ba karatu ba wallahi zan fara rubuta sorry an gama sabai yes sir to ka tarwa kawo ina wani okay sir ba fulawa. Barkan da huta Fatima. Barka su. Daman ba za ki damu so nake mai wata magana da ke? Ke ina ji Fatima. Ina son ki. Ok, to shi kenan ba da. Da gaske? <laughs> Baby ba ga duka makarantar nan kallon mu suke ba. Ba a dole su kalle mu ai. Kafin makarantar nan ba babu wanda ya kai ni yadda na sanci ganin ba. I'm so Kuma su san cewa kafin makarantar nan babu wanda ya kai yadda iya soyayya ne da ke. Kin ga a dole a kalle mu ai. Wani yanzu baby duk ba wannan ba. ne. Ni da ɗata kawai nake sha'awa. Kai, ɗata kuma? Ima. Kyau. Da shi wallahi ba. in dai wallahi sai an ciwo ne kin ga kwantar da hankalinki ba dai ɗata zaki ci ba ko na uban waye sai na ga yana miki shi yanzu na ko na saka ne sai kin ci data wani minti biyu idan ana maganar wanka ba boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓar manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma saukin rayuwa. Bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layin ka zuwa bankin ka. duk a cikin manhajar Bilsops. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai saukin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Bilsop shine shi na. zaɓina. shine Shi na. zaɓina. zaɓi na zaɓin. Bilisop shine ne na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya gabaki daya. Alhamdulillah. Kakar dukkanin wanda yake dauke da wata cuta to ta yanke saƙa. Cibiyar Alhusna ta zo da sabon tsari domin taimakawa masu dauke da cututtuka da sababbin magungunanta. Mun kaɗaice bincikenmu a kan cututtuka ƙwaya uku duk domin mu zama zakaran gwajin dafi. Cuta ta farko ita ce cutar istimna'i. Shin menene istimna'i? kuma menene illolinsu istimna'i shine cutar da take illatar da ganin mutum mai ɗauke da cutar ya riga gani garara garara yana kashe ƙwayoyin halitta kuma yana haifar da kankancewa da al'aura da kuma saurin inzali yayin kusantuwa da iyali shi ne yake yawan haifar da bugun zuciya zafin jiki tare da kasala yakan sa kuma mutum ya dinga yawan mantuwa zai dinga ramiya kamar mai dauke da wata cuta daban muna dauke da sahihin maganin sa wanda za a sha a warke da izinin ubangiji cuta ta biyu ita ce cutar hiv wato mai karya garkuwar jikin dan adam waɗanda suka ƙirƙiri cutar HIV sun ƙirƙire ta ne domin rage yawancin mutanen duniya. Suka yaɗa ta a duniya domin kashe al'umma, sannan kuma suka ƙiyarda su bayyana maganinta. Duba da nazari da bincike da cibiyar alhusna ta yi, Allah Ubangiji ya yi sare mana ingantaccen maganin HIV. ta hanyar duba littattafai daban-daban ta hanyar koyarwar addinin musulunci babu cutar da Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar mata da magani ba sannan kuma shine ya halicci kowace irin cuta sannan shine ya saukar da kowane irin maganin ta ku zo cibiyar alhusna domin samun maganin cutar da ke damu cuta ta uku ita ce cutar hawan jini yawancin masu fama da ciwon hawan jini yawan tunani ne haifa musu da haka wanda a tsotsayi daga karshe idan cutar ta sa suka faɗi za su yi asarar ƙarin jikinsu kafin a kai ga nan shi bai mutu alhusuna ta samu ingantaccen maganinsa wanda za a sha a warke da izinin Allah sannan muna bayar da maganin ciwon hanta hawan jini sikila basir ciwon koda sanyi kowane iri matsalar sanmu ko kuma sihiri ta ɓangaren mata shi ma kuma duk muna bayar da taimako kuma a sha a warke da izinin Allah cibiyar mu mutu alhusuna muna nan garin Kano ɗorai titin masallacin Malam Jafar gidan da ko kuma ku samu lambobin domin tura muku sako duk inda kuke a faɗin duniya Assalamu alaikum al'ummar duniya musamman Nijar, Libya, Ghana, Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya ga baki daya. Har kullun sabanta magungunan ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma wannan shine babban burin cibiyar mu ta alhabe idan ana maganan ado da uba ake ado amma ni albishirin da zan yi wa 'ya'ya mata a wannan lokacin shine ni da cibiyar alhabib nake yin nawa adam domin samanta ingancin lafiyata da kuma rayuwar ma'aurata da a cikin cibiyar alhabib muna ba da magani ne a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin musulunci magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaƙi da wannan ƙwayar cutar nan mai karya garkuwa jiki wato HIV. Sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai ɗauke da wannan cutar ya samu sauki cikin ƙanƙanin lokacin bi izinin Allah. Ba mu tsaya iya ba, mun sake natsawa cikin binkice domin gano wasu itatuwa wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya saka maganin bil'adama a cikin su musamman masu dauke da cutar istimla'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa. Ciwon zuciya, kankancewa al'aura, tare kuma da saurin inzali lokacin kusantar iyali, yawan kasala da kuma sauransu. Sannan muna bayar da maganin ciwon sikila, hawan jini, ciwon koda da kuma maganin basur kowane iri. tare da ciwon hanta matsalar samu ko kuma sihiri. Shin ko kun sai wani irin tanadi cibiyar Alhabib ta yi wa 'ya'ya mata kuwa? Muna ba da maganin sanyi mai da tsohuwa yarinya da kuma maganin karyewar gashi maganin ni'ima da kuma na shafar aljanu da kuma sauran matsalolin mata kuma a sha'awarke bi izinin Allah. Muna garin Kano gandun albasa daga jirgin ƙasa. Hanyar zuwa sharaɗa da kuma bankin UBE. Aminu Inuwa Plaza, saman Bene, shago mai lamba ashirin. Sannan muna tura saƙonmu a inda kuke a faɗin duniya. Ta ɓangaren mutanenmu waɗanda suke ƙasan Saudiya. Muna da wakilin matan. Ku yi masa magana a WhatsApp a duk inda kuke a cikin Saudiya. Insha Allahu magani zai isa inda kuke. Cibiyar Alhabib tana yi wa kowa da kowa godiya.